a daren jiya ne dai gwamnatin jihar yobe ta ba da sanarwar tuwo yan matan nan da yayan ƙungiyar boko haram suka yi garkuwa da su a makarantar matan kwana da ke garin tafci a ranar litinin inda ta gabata wannan sanarwa da ke dauke da sa hannu mai bawa gwamnan shawara kan harkokin yada labarai wato alhaji abdullahi bego na nuni da cewa jami'an tsaron kasar sun samu nasarar sace yanto waɗannan 'yan mata daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram din wanda kuma ya ce yanzu hakan suna hannun jami'an sojan najeriya ya kuma kara da cewa gwamnan jihar yobin alhaji ibrahim gaidam ya jinjina ma rundunar sojan najeriya game da wannan namijin kokari da suka yi na sake yanto waɗannan 'yan mata daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram din sai dai wannan sanarwar bai bayyana adadin ɗaliban da aka ceto daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram din ba sai dai tun a yammacin jihar alhaji abdullahi bekun ya fidda wata sanarwa na daban inda ya bayyana cewa ana da adadin dalibai 226 ne a wannan makarantar kuma guda 50 ne a wancan lokacin da ba a samu kaiwa gare su ba kafin daga bisani ya fidda wannan sanarwa na cewa an ceto dukkanin waɗannan dalibai. ba tare da ƙarin haske game da adadin nasu ba hakan dai ya sa na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar yobin wato alhaji muhammad lamin wanda kuma mun ƙarin haske game da wannan nasara da ya ce an samu kamar haka haka information da muke samu don eh. an same su yanzu an kawo su gaidan su hamsin din da ake magana cewa ba san inda suke ba gaba ɗaya ma da ka san mun ce 71 ne earlier on that eh, we cannot account for to yanzu sun ce an samu about 80 of them ma a cikin garin gaidan aka same su ko kuma wani ƙauye ba cikin gaidan ba kai can kusa abu da ba wajen borno ba ok tsakanin iyaka borno yobe boda tsakanin iyaka tsakanin borno da a guraren ne aka sa abin su aka ce details don ba mu samu ba how they got them then okay yanda aka yanda aka to to ranka ne zaka iya ga min kididdigar su su nawa ne yanzu wanda aka kwato da aka samu duk ai to ai yanzu din sai sai wanda suka samu su don su ba mu su mm. tabbatar nawa suke yanzu na ga maka mai speculative to amma ya yanayin lafiyar su yake suna cikin koshin lafiya dukansu ko ko yanzu a yanzu haka dai suna gwada lafiyarsu din a general hospital kai dan aka ce mana wasu rahotanni dai na nuna da cewa rundunar sojan ta samu nasarar kubuto da waɗannan 'yan matan ne sakamakon lalacewar motar da ke ɗauke da waɗannan ɗalibai tsakanin kan iyakan jihohin borno da yobe sai dai har zuwa wannan lokaci rundunar sojan kasar ba ce komai ba game da wannan lamari duk da cewa shugaba muhammadu buhari ya umarci wasu ministoci uku da tabbatar cewa sun ziyarci garin dabcin dan ganewa idanunsu yadda al'amura suka wakana haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya